الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan dai kar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba ko kowane shi a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan a shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da yammacin ishirin da bakwai da wata uku miladiya dubu biyu da ishirin da uku za ba faɗi wannan masallaci domin a zika alkur'ani mai girma karanta a kankara a daura dukkan mu masu neman ilimi da lada muna fatan Allah ya tabbata mana burin ba mu lada mai yawa za mu shi mu tsere na da gobe biya mu samu ilimi zai zama muna haske da za mu haske da shi a zaman mu na duniya kamar da suka sani mu yi karatu a cikin sosu a rafi ya har mu yi karatu mun ba aya ta tamanin da hudu inda Allah ya faɗa mana akibar mutane annabi lu mutanen sallu an aika musu annabi lu alaihi salatu wassalam yayi wa abi yayi wa abi ba su gane ba bayan rashin gane ma har suka yi dole su da dan da shi su korai daga gare saboda da biyu ne da addini ne bai dace da nasu dama bambancin aqida dawa yake ba shi ne Allah ya ce suka yi dole haka fa an je na ko ahlan irin da da shi da iyalinsa mana shi tsakajen shi ba ta illa mar'atu banda matar shi kanat min al-kafiri da ita zan masu zuwa cikin azabar kusanci ga salihi bai da tasiri kenan inda ake mata sai ke ta aure amma da Allah ya so halakar da al'umma sai saboda tsayar da abin da suka yi da fasikanci tashin kare abin da abin da duk yake yi na dawar zuwa a kaɗai ta Allah sai ya zama kusanci shi da ita bai amfani da ba an bar ta cikin wanda duk sun azaba sai jona ta azabar lahira ta har Allah ya ce wa amtarna alaihim madara muka yi musu wasu irin ruwa ka ji ka ruwa Allah ya ce ya kai mai wa'azi ko mai tare wa'azi Wanzu, ba za a ido ka duba kai fa kana haji ba su guduri ne ya aji bar waɗanda suke masu laifi wane ne ya yi zargi ya kwace lafiya da duniya ya gama lafiya da Allah wanda bai ba ne ka kwaikwaye shi ka rika kallon mutanen da suka mai da Allah banza suka mai da shari'a banza ne ya suka kare saboda ya zama maka izina ga kamun kai daga barin saka ba Allah daga nan sai Allah ya kira ka da mutuwa kisa mutanen Madiyana mutanen Annabi Shu'aib alaihi salatu wa salam shine yake cewa wa arsalna ila Madiyana wa ila Madiyana aqahum Shu'aiba na'am قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نعم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين إلى مدينة ثم هكذا وأرسلنا إلى مدينة أنا إلى أهل مدينة ثم مدينة اسم يدل على القبيلة وعلى المدينة أقول لك إن أكيد شنو مدينة ثم أعطيت قبيلة أكيد شنو مدينة dila mutanen madaya shi ne Allah ya ce mun aika zuwa ga mutanen madaya wane ne aka aika annabi shu'aibu alaihi salatu aka aika shu'aiba ne da aka aike shi ya zo yana dariyan lahum da sauri ya zo yana mai kiran su zuwa ga kadai da Allah da ibada wa ibadatihi abauta ma Allah shi kadai kuma kadai ta da Ibadatu. don haka zuwa annabi shu'aibu wannan gari ko wannan yanki ko ta ta shi wannan yanki ya sa ya tsayi da hakkin Allah ya yi wa'azi shekaru a ruwa ruwa yana tunatarwa ga da abin da Allah ya ce tunatar da al'umma suna aka ce wannan ashabul aika su da yake da mutanen lafu a cikin sun al Allah ya ce wa Adam wa Samud wa ashabal rasi wa kurunan bai da zalika tafiya kan kuma Allah ya ambaci ashabul aika في سورة النجم دا سورة الحاقة ودك عام بتشير كل من جير القوانين ولا أن تبوتي مع الله شوي لا a أقام شعيبا duka dai Allah yana cikin ya yi sani annaba ana sa annabi a wasu annaba ana ce mai fadidul anbiya ba su duba an baya saboda ya iya jawabi da mutanen ta har ya su shi ne ga ya so ya ce kacce ita kun bi bayyana dan uwa na zo muku da dalili hujja ce mu'jiza amma ba a faɗa mana da shi an faɗa mana mu'jiza annabi Musa a wasu gurare cikin alkurani cewa ita ce sanda da hannu mai warkiya kamar wanda an faɗa mana ayar da aka ba annabi salihu ita ce rakuma to amma mutanen maryam ya zo musu da mu'jiza amma ba an bada ta cikin alqur'ani yace da bi kun bi bayyana ya zo musu da da dalilai bayyana mun ya rabu da wurin ai mu'jiza kan tadullu ala sirri na zo musu da mu'jiza da ke nuni akan ni gaskiya ne ni manzo Allah kika ga haka akwai abin da Allah ya lalace cikin zamantakewar mu rashin kula da awo mai kyau da rashin awo da injini mai kyau don haka ba a hukunta ina wurin ka cika awo in suka yi awo da zarka wani ni za mu sannan su rinka cika ma'auni in suka yi awo da suke yi inda ba al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ba da su an narki saboda duk abin da wata al'umma guda ta yi aka halakar da ita muna da iri muna da irin da wata kowace irin a zamanin da mu haka muna roƙon Allah na dauki sarki ya gafarta samun waɗannan abubuwa ya ba mu yi kumitan da su shirya mana waɗanda suka san sama ta hanyar jin daɗin rayuwa suka kusa cikin abubuwan da suke da dokokin Allah shi da yanzu ay atimmu lin nasi duban kita ma mutane hakuta bil kai annabi takilu nabiyyi haka nan kita musu da ma'aure da suke awo wal wasna allazi tasiluna bi kuma da ma'aunin da sikilin da suke amfani shi a daina ta ya yayi gudu ka dai ni da goma a zuba maka tabbas bai nan haka nan baya da ke yana da cikin zalunta ya biya kuɗi da goma sai a tura mai iska na mita lamba abin da mita ta gwada cewa an sami mita goma amma da za a ce a auna shi sai kai mita goma bakwai ne ko bakwai wannan shi ne abin da mutane annabi a saboda ya yau wadata da son kuɗi ɗan kasuwa ne sai suka fansama cikin duwar zafi sai sun lullu sun saboda su tara kuɗi kila annabi sai ce cewa ku rika cika ganta kuka yi awo dabari rinka riba ji ka taho buhu gamwara cikakke ka taho nan kamar da buhu goma mutum buhu goma mutum buhu goma sha uku ka rage musu kai a jirgin nasu sai ka rarrage saboda su dan kuɗi kan ku yi haka buhu ka taho ka kai da ba hana ka kiri ba amma batun ka tauye buhun na an kai madadin buhu amma ba buhu bane hafi ba ka wannan shi ne ke kada kuɗi wala ta kafa sunna ta asiyahum kada ku sauye mutane da hakokan ai la ta zuli munna ta hukukan kada ku zalunci mutane da hakokan wala ta ki suhuliya kada ku sauye waɗannan hakokan da suke nema gare ku wannan laifi ne wala ta fi duk na ba da islaya kuma kada ku yi banna cikin kasa bayan Allah ya kyautata da aikin ta ba da ta kada ku ta hanyar aikata samu bayan an gyara ta da aikin manzo zalikum kairun nan wannan ne wuce ku da shi ne ikhlasin ibada lillahi na kada ne ibada ga Allah wa ifa'in na su kan da kuma shi ba mutane har su kan wajen mu'amalolin su kayya wa tarkin fasadi bil ardi da barin wasannin banza da kide-kide da harkar zina da fasikancin liwaɗi cikin ƙasa na bandace-bandace ya ce wannan abin khairun lakum ya yi zama alkhairi gare ku in kuntum musaddiqina in dai kun kasance masu gaskatawa ne manzo Allah ya ce bayan haka ولا تقعدوا ولا تقعدوا بكل صراط تعلمون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا نعم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين haka na uku ya ce kuma za ta kawo bin gulbi tsirai kada ku zauna kan hanyoyi waɗanne hanyoyi yuriduna wata sudduna an sabilillah kuna ta kange mutane daga barin fahimtar addini Allah man amana bi wanda yi imani ay la tajlisu bi kulli tariqin tuqawwifuna man amana bil haqqi kada ku dora zama kan hanyoyi kuna tsoratar da duk wanda ya yi imani da annabi sai ku kai ku kashe wannan kange mutane ne daga fahimtar addini kuma da yi ya zama laifi ba kai baka gane ba kuma ka hana wani gane ka ki yarda da a kuma ka ke lalle wani ma ba yarda ka ki Allah kuma ka ke kowa ka yaƙi shi ka ki bai shari'a ta kuma ka ya ba ka shawa cewa ai kokarin kowa ya bar shari'a saboda in wasu suka bi shari'a kenan za ku zama ba zanta ya sa masu sako sukan zuwa yawai sukan ji ta takaicin masu gyara saboda ganin suka yi idan masu gyara suka samu nasara suka gyara to shi kenan za su zama banzantu zuwa cikin shi yasa suka kalla na ta kowace hanya saboda iya yawai da babu kai ganin laifi shi da Allah mana kuɗin sarki subhanahu wa ta'ala yake kada ku tsoratar da masu son yi wurin annabi shu'aib su nemi shirya Allah ku tsoratar da shi da kashi da gudu قال ابن عباس عبد الله بن عباس قالوا يقعدون على الطرقات سنة للنبي الزمان كان يريد المفتي ila shu'aib waɗanda ke kai mutum gidan annabi shu'aib ku yi tawa'aduna man arada mabiya ilai sai su tsoratar da wanda yake sun zuwa gurin shi ya gane addini sai su tsoratar da wallahi za su kashe shi ko ya surgiyo da hu tsora kanki shi daga wasu maganganu nasu ko na tsoratarwa ko na ƙarya wa yaquluna su ce ma mutum innahu kazzabun ay annabi shu'aib makaryaci ne babba fala tadhhab ilayhi ala nahri ma kanat fa'alu quraish kada ka yarda ka tsaye da shi haka qurayshawa suka kasance suna rarraba hanyoyi a rarraba hanyoyin maka duk da baki na shigowa wanda da shigowa shi ka taɓa jin labarin wani mutum da rikin a ce to wallahi yana nan ba da aiki ban da raba uwa da uba raba da da mahaifi mai, raba aboki da abu don haka ko ka ji ka ka yi daidai da shi ka ji maganganu ne kar ka yarda da shi to haka nan su ma mutanen annabi shu'aibu suka wa mutanen da ke shigowa da muhimmi na shirya kaga wannan shi ma ban ne babba shi ne aka ce tabaguna ha iwajen kuna neman hanyar Allah ta zama karkatacciya ku gwada ita ce aini ita ce muni ita ce matsala ita ce hana jin daɗin rayuwa shi ne kuna ta neman ta karkace turiduna an ta tuna sabilu mu'awwaja suna gaira mustaqimatin kuna ta neman hanyar Allah ta zama karkatacciya to ai ko dora da an fara a cikin da zuwa zauna lafiya kaga kullum matsala da, sai ya kai gwada maka a nan da kai da kan shi an matsala saboda ni saboda in an karɓar shi su matsala nan za a bar al'adu da abubuwa na shirka su shi da ya ce gairu mutane ba suna neman ta hanya ba da yi ba ma'ana annabi na Allah gairu mustaqim kuna son ku bari addini Allah ba da ne kama ya kudu zalu da kamar yadda ma ta ko kasance da wannan zamani ke ya tattaba ne wannan zamani haka nan mutane ta tabbatar da su gaya addini matsala suka kawo ba abin da ake sai su yaki sai su fada sai kashe mutane a ce wai kawai a kama mutum ya saka a yanke mai hannu mutum ya yi zinaci a kashe shi kaga shi a cikin bai da komai cikin hakin duk da jinai dai wannan saboda ne saboda yana so ya aikata a sha a ci babu mai hana shi shi na fi hada dinin bayan ta biyu ma al'adar shi ai wannan addini bai dace da hankali shi gaban zamani ba wannan addini ne abubuwa ne na mutanen da can waɗanda suka gabata bai dace da hankali bai لأنه لا يتماشى ma a hawa ibul fatira saboda addini zai tsaya da ra'ayoyin mutane waɗanda suke karanta tafsiri shi ne Allah ya ce annabi shu'aibu ya ce musu wa kuru iskon kafin ka kino lokacin da kuke yan kaɗan da cikin kasa ai kun kinkin lata mustarafi da kuna kaɗan da masu rauni ba su ba hakan gari kun zama shirkin mutane masu yawa masu daraja tashkuru wallahi ala ni'amihi gode ma Allah bisa ga wannan nikmar da yayi sannan kai ka kana da mutaqin yi duba ya da akibar wa kana aiki kaza aka ce hadha hadithin nan ai unzuru ma halla bi ummin sabiqati hina aka rusula kaifa in kama Allah min wa atabiru bihi ku kalli wannan da akire hada da gaban ku da samudawa kalli tarihin su zai kyau lokacin su ka saba ma da aka aiko musu sun saba ma Allah Allah ya to su zama zama su gina abin kallo abin abin lura wannan maganganu ne masu kyau da annabi Allah sallallahu alaihi salatu wassalam ya fada ya zuwa sai fa kana aikin ya aikin kowa matsalar shi bai fashi da duniya ta lafiya sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ubangiji madaukakin sarki ya gara mana magana annabi shi a ta shi da cewa in kana za a ta sunni muhammadu billahi wa bihi ya ce al'amari ya zan sai yanzu an zama jama'a wasu jama'a sun yi imani da abin da aka aiko ne wada'ifatu wasu jama'a ko lam yu'min ba su imani to yanzu abin da ya rage da an samu mu'mina an samu fajirai fasbiru ya haƙuri musa a kallo hatta ya hukuma Allah ku kada ku yi ta'addanci a kan duk da dai kun gane hanyar da wanda ba ta kwarai ba saboda guma da ta yaudarar mutane cikin kasuwanci kun gane ita a ko ku ta ido ku gani nan kaza ya al'amari zai kasance har Allah shi hukunci tsakani za ka na fariƙun saddakuni fi ma shi tuhun biyu wa fariƙun lam saddakuni fasiru hatta yasila Allah hukumin adil bainana wa khairul batil ku yi hakuri har Allah da kawo hukuncin sama ya rarrabewa a tsakani wannan yana daga cikin jawabi mafi kyawu sai ta aka ce mai faɗi ilin anbiya bai yi wata magana mai ciwo wai ba ku kalle mu zai kyau kuka gane mu akan shirya ba bugga kuka kallon mu makandata kuka kallon mu ai hakuri a sa ido a gani wa Allah bai taimaka wa Allah bai tutar da ta kaga magana ce wanda babu babu ta da karbi cikin a sa ido a gani mu dai kika bada an in mu an in mu an kirki ana gari wata rana in ko an mutane kirki an sa hasu yau da gobe ana gane mutane kaga babu ta da harkiki wannan yana koya mana cewa mai wa'azi bai kokarin faɗin maganganu masu ciwo saboda ba su shiryarwa Allah ya ce ma annabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha ba su shiryar da wanda so da rigimar ko da tilasta ko Allah na kawo shirya ya gada ma wanda ya tsusu da haka wannan suwa ne ga masu wa'azi ne an ka karya ta su aka dakka ta su ba haɗa su kai ba jidali su daga su ba zage zage su kai ba magana su ka faɗi mai kyau saboda an ce kudu da za su husna rika gaya mu mutane mai kyau mai kyau shi ne kai wa'azi mai kyau in ba gane ba ka ce to salatu ba na sayin jahili a zauna lafiya har ka rigima da tashin hankali ba masu a yi haƙuri shi a hakkin mai da'awa ya yi halaye na gari ya riƙe addinin na gingingin ya yi tambihi in ba a gane da sai su a zauna lahiya ba Ina cin hankali ko zage-zage ko na kuma kamar ba saboda hanyar mutanen kirki bidan rahama da su kai da wuta hanyar mutanen banza bidan a mutu a lalace in mota ka hauri tana mai wa ji wani ya gane cikin Allah ya sa ta haɗe ciyo kai kuma sun haɗe Allah ya ya gane in Allah ya ci shi da suka tare kaga albawu shafi'un bambancin da nisa yake kware da gaske wani gashi da yake Allah ya kawo ba bala'i da sikina duk da kakirin al'adun da suka yi kai ko da kake Allah ya kawo lokacin da ya so ya dinga da aka bari ya zama ke yayi saboda ya kere maka kina nan duniya ya kere halaka gobe biya. wannan an samu bambanci kenan to shine Allah madaukakin sarki ya ce maganganun na Annabi Shu'aibu an ba su amsa ni an zarda da aka ba su daga jagororin kasa قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك نعم. والذين آمنوا معك من قريتنا أم لتعودن في قال أولو كنا كارهين ذلك فكان أنصر لك باكي قوانا الجوكينا قال المرأة الذين استقبلوا في قوله أي واحد في مكة باكان جاي أي حشرات قوله من يكون عن قبلك وكتش المستكبرين عن الإيمان بالله وأن كجرما كيكسوا إيماني لألا مدعو سنتكي ورسله لمن ذنبيه sun kashe wallahi jahiri da jayayyar kada suka yi da ka yi muna ta kai muna kuma na duk da naka ya su aibu kai shi aiko wallahi wallahi za mu fitar da kai daga garin wallazina amanu ma'aka da waɗanda suka yi imani tare da kai duk da tana dan karuwa ne ko ya tara kanta ko ne muna na'urori sau masha ya ce za mu fitar da kai gari da kai da waɗanda suka yi imani da Allah min kan yadda na cikin garin mu aula ta hujjun ta bi min da ko ko ku dawo ku zama addini ko ya zama mu da ma'ana aka samu ala ahadil amrai sauran shi ma daya abubuwa guda in ma ikirafi shu'aibin wa aka ba'i ko dai wutar da annabi shu'aibu shi da mabiyansa wa in ma al'audus ila min dalili ko kuma a dawo zuwa ga addinin su na kafirci don haka ɗayan biyu a zabi guda ba yadda za a yi ba a yi guda ɗaya shi ne ba ya kaiwa ka zauna cikin kana hannun aka sai abin da mutum sai annabi shi ya ba su hansa ya ce awa lau ala awa lau kun na tarihina za mu dawo wato za mu yi gari ko da ba mu yarda da yi shaibu ba za mu komo ga addini ko da ba mu yarda da mu komo gare shi ba ko da ka ta ɗauro haka mu ba mu yarda mu yi gari ba za a ishe mu da ƙarfi ko ko za za mu dawo da addini ko ba mu yarda da shi muka yi imani za mu dawo da ku na gargajiya da addinan ku na gargajiya ko ba mu yi imani na kyama yace in ko haka ta faru to ka dikkarena alallahi kaziba dikkarena alallahi kaziba in udna fi millatikum بعد إذ نجانا الله منها نعم وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا نعم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الشعب عليه الصلاة والسلام يقول أبدا كان يجب تشيل كوما واقع لا يسير تسوء لكن أجب ترينا على الله kenan lalle su kirkira ƙarya kun yi jira daga Allah in kudu na fi ba in dai an muka koma da addini ba da izinin janar lahu mina bayan Allah ya fitar da mu mana in muka koma bayan Allah ya fitar da mu daga wannan addini bi imani da imani wa tsara na bin ya lura da mutane, ta kawo mu na a ƙarya na Allah wannan magana ta jinta tana gane cewa kowa ga addini na abadan sai dai abu kuɗi idan sama cewa ha za ta yi su lil bukhari min al audat ila dini wannan dai ta tsammani ne da kafirai cewa abin nan ba mai yiwa ba ne duk da haka wallahi mun ki mun yi kiran a fafa mun jira ma Allah baya ya kawo mu da shi ya mu dawo mu shi addini ta ba da kare da yi su ne zai ta tsammanin daga kafirin zuwa ga kowa zuwa ga haka dukkan mumini ne abin da kamar yadda mun mumini da kafirci ba kare da ba to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin mutum da cika imani ba hatta ya karaha an yahuda ila al-kufr kama ya karaha an yahuda wa fi nar imanin mutum bai cika imani ba sai ya kyamaci kuma ga kafin, kamar yadda yake ga wa'azi a cikin da kamar yadda mutum bai jin daɗi a kama shi a jefa shi da yadda yake kyamar haka sai ya waye gari yana kyamar kafin su je da da haka ɗan uwa in Allah ya maka shirya kada ka yarda don kewa da wasu don zuwa wata kasa don zuwa wani gari da koma ka na abin da suke kafin rai ke su kuɗi su ka baka da addini saboda wannan abin bai dace da matsayin muminai ba muminai masu cijewa ne masu dauriya ne to shi ne aka ci suka ce wannan karya ce sai suka ce wa ma ya kulu lana annabi sallallahu alaihi bai kasa bai dace ba gare mu a layan bai wala ya bai kamata ba kuma bai janga ba an na uda fiya mu koma cikin wannan addini na gargajiya illa ya sha Allah rabbuna sai yi ubangiji ya so ne nakka samu in ka Allah ya nufi nakka samu to wannan yana yiwa ya kaddara koma mu cikin ga wannan shi ma wani wani wani ma'ana la ya tubu la yan bagi lana an da ila milatiku wa diniku illa in sha Allah lana adin tika sai Allah ya so birki mu mu zama mahaukata mu zama lalatattu ai wannan magana ce ko ba mu koma sai Allah ya so mu da nakasa da lalacewa da tambadewa ina addinin zuwa ne lalata ne nakasa ce tambadewa ne yace wal istidlal kuma sai Allah ya ma mai yarbi da kuma nan yake yake kasara muna koma cikin kafirci kafirci da daji da bayan bisi na qada'uhu in ka ya nuna mu da nakasa da lalacewa su sai zartar da hukunci ya kan ku mu koma nakasa su lalacewa saboda ni saboda wa fi kulle kullu shay'in ma ubangijin mu yayi da shi kasance komai sani ma'ana wasu ya ilmu kullal ashiya ilmin Allah ya yi wasu dukkan abubuwa baki daya kan haka ba mu komawa ga addini kuma abin da aka yi gure ai muna alallahi tawakkalna da Allah kadai muka dogara ai tabarna alallahi wa huwa al-kafi liman tawakkala alai saboda shi Allah shi ne mai shi wanda ya dogara gare shi sai ta addu'a ربنا يا أبنجي استهى بيننا الله قرر به تكانم وبين قوم لازم قرر به تكانم ده متعلم ده دسكيا وان خير الباقين الله قرر به مدوم ايا متعلم ده كيسون بلد تكون بيدا متعلم وانا يشير يفعلوا بشير عثمان ده انا انت عبد الله وقرام سوك كيما يوفا زيارة رانا صلى الله عليه وسلم زيارة في الجرمة فهي تقوى إذا يوم كانت أنا إذا سيدي أتزمي بها حديث ka sai wuta ta wace bindiga ba ta hare su ba sai ta wace sai hankalin ya tashi ya shiga cikin gida da tashi dawa ya dawo da shi jinsu ba dai Allah ya kare su suka shi jinsu ya ɗauki riguna ya ba su suka yaran da ke ba riguna muka muna dai da bukata ni kan kuka bukata ce muna son ka bar mu wuri kan yi kada shi don ya sa doka ba a je muna son ka bar mu matan mu sa hijabi muna son ka bar mu mure kadar marawai muna son ka bar mu mure ta yawo muna wa'azi muna muna karantar da al'umma wannan shi dai da bukatar mu ba riguna mu yayi wallahi sun kai ta bayan gari ya ce abdullahi ya ce mutumin da ya ce yana da mummunan muni gare mu mu yi sallah mu yi addu'a mu roki Allah kada ya tashi hada mu da wannan bakati haka ta faru suka roƙi Allah kuma Allah bai sake hada su to magabatan mutane kullum da mutanen jirgi in suka yi aka kokarin su Allah wa Allah suka kawa gaba tsakanin tsoron da amfani kai ma da abin da Allah maka kare ka sa Allah ka in Allah su Allah zai yi maka kyakkyawan mai za ka abin da ke damuwa ka na al'amari duniya da lafiya shi na aka ce ai a hakamu a hukumai na rawa bai na wani hukumika alhaji allazi la la jawra fihi Allah kai hukunci tsakanin mu da waɗannan mutane da hukuncin nan naka wanda babu zalunci ciki wa anta khairul hakimin kai ne mafi alkhairin masu dukiya ubangiji wannan magana ta annabi shu'aibu ta samu karbuwa shi ne Allah ya ce وقال الملأ الذين كفروا من قومه وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون sai aka dawo an gare wa shi da annabi ya rubuta jirewa ta yawa bushewar da sandarewar kaya an tabbatar da bai da ba an ki gori ya bar gari ko ya dawo da addini ba an ci maganganun biyar kuma cewa ni Allah ya nufi mu da zambalewa ba ni Allah ya nufi mu da nakasa ba an ka gane wallahi zai dawo sai an ka koma mu mutanen gari manya suka tara mutanen gari gaba dai shi ne aka cewa kalin marar lafi na kafaru mai kawo mai jagorori da suke kafirai cikin mutanen annabi shu'aib suka tara mutanen suka ce la bisa ba su ba wallahi in kuka rikta su shu'aibin ba kun idan la kafirun lalle suna cikin zama masu kafiya gwamnati ba ta kulla ko bi da wanda don ya fi addini nan shi don haka ku san da sani akwai gaba mai tsanani tsakanin hukumomin mu da annabi shu'aib duk wanda ya yarda da su to baya da rabo ga gwamnati baya da rabo wani irin alkhairi da jama'a ai qala al sharafu min qawlihi al-fajratu al-fajratu kafara waɗanda a jagorori wanda fajirai kuma kafirai da ta ce in ta ba su shu'aiban وأجبتموه zuwa ما abin da يدعوكم إليه kun zuwa الجسر ni inna kun idan لقاتلون لاستبدالكم الدلالة بالهدى saboda kun ɗauki abin da abada in suka bi shi ko a ji shirya ka fito da ba da uwa da kaka suka ɗauki addini shi a shirya shirya annabi muhammad a shirya annabi shaibu alaihi salatu wa salam ne ta abada da korafar da muka Allah daga nan fa فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأخذتهم فأصبحوا في دارهم جاثمين Allah madaukakin sarki yake daga nan ta aka dafa mu da sai wata girgiza ta kaza mai tsanani ta kama wanda ta zama sanadiyar ta wata tawa da mala'ika ta yi. Tawan mala'ika mutum gangan jikin mutum bai yi mala'ika a su dukiya ce tana kashewa. Ku kwatanta da abin da ka in mala'iku suna magana da jirage kai ko yana ku gane ko ruwa da yawa in ka sai wani lokaci in gaji ana ana ajin nan sai kaji kamar su ke kasance kuma ba haka na aka yi magana na aka yi da jirage gidan da kai ruwa wurare ku gani wuri kaza kada ku isa wuri kaza ku je wuri kaza shi na aka yi sai ka ji kamar su ka kasance inda an ce ya tsawace ka ba zuciyar ka za ta kashe ba ta iya don Allah ya ce ga mutanen annabi ga mutanen annabi Isa masu wa'azi waɗanda suka je fi kisa habibun najjar Allah ya ce ba mu aika musu wani mai wa'azi ba wani mala'ika mu muka saukar da wasu mala'ika وما أنزلنا إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقفون ubangiji mana kudin zarki lokacin da suka karyata wannan masu wa'azi suka kashe habibun najjar Allah ya ce wa ma anzalna alaihi min as-sama'i min juldin wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum qamidun sai ga ta tabani sun hadi sun bi ba ai kurun dunan mala'iku a yake sai ba Allah ya mala'ika dan ka ce kai banda ta su daga banzan daga kowa su ya ta tafiyar ba da haka wallahi ubangiji yana da karfin da tsawon mala'ika guda ta ishe mu duk duniyar da mu ke ba kuma akwai wanda sai Allah hakuri ba wanda sai Allah hakuri sai ka ci arzikin ka kun dan ka samu ka hau arzikin ka ka samu gida mai kyau kai ka sa cikin gida na kawai ba Allah ya ba ba kuma baya baya hasala da shi gidan da ya faɗi a kan baya hasala saboda ya san yana madakata sun ba daɗe ne za ka biyo Allah ka kafe shi in kowa mai gama da shi ba mutuwar da ta Allah mai sauki sai ta gamba ka kai ta sa wata rana ga ka ga Allah ina daɗi ina hanyoyin na? babu sun kake yanzu ta dawo ga hannu Allah Sai ka Allah yake cewa wata ku yau man turja'u na fihi ila Allah sun ba tuwa fa na nafsin ma kasabat wa ma yuslamu ku ji tsoron ranar nan da za a mai da ku gare su zuwa ga Allah a sakan kama kowace rai da abin da ta aikata ba a zalunta tun da kara mai abin da bai ba to wannan shine aka samu waɗannan Allah ya ce dai fa aka da kuma rajafatu dai wata kawa mai tsanani ta kama ai fa aka da kuma zalzalatul azima fa asbahu mayyitina da alar rakabi suka waye gari suna kukurbane duka ga goyon ba wani suna mata Allah madaukaki sarki الذين كذبوا kazzabu allazina kazzabu shu'ayban ka'an lam الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. بنجي ما لو كنت الذين كذبوا شعيبا وانا لك قريه النبي شعيب أهلك الله المكذبين Allah ya halatta waɗannan ba su masu karyata ka annan lam yusibu fi mu na amina kamar dai to taba zama cikin gidajen suna ne da su ba sai Allah ya saki cewa allazina kazzabu shu'aiba waɗanda suka karyata annabi shu'aibu kanu hum kafirin da su suka yi azara ba annabi shu'aibu da mabiya mai karyata gaskiya mai tsaron al'ada mai tsaron shirka wanda ta saba ma ka'idojin addinin musulunci shi a tabbace aka ce ibibarun anhu bil qasa'i ba da halaki wa dimal an ba da labari da sun yi a asara sun rasa gidajensu sun rasa matan sun rasa jijiyoyin saboda sabon su ya riskar da su da ita gidaje sun zama halakakku karkashin kasa wannan yana gwada muna sabo ba ya bari mutane su zauna lafiya sabon mutanen annabi shu'aibu daga cikin shi akwai sauye sikeli akwai sauye sikeli mai tsanani irin jikin wanda mutum a yau sannan akwai taron hanyoyi akwai robarin farashin cikin al'amari kuɗi yasa sa ko ya ɗauki bishita ya hari dan uwa na ya halbe shi saboda ya samu kuɗi bi ya kai hakan da sai ubangiji ya gyara kasa sai da aiko a azaba mai tsanani ta hanyar tsawon mala'ika aka girgiza kasa da su ba wa sai aka ɗauki waɗancan muminan suna aka yawaita har suka kawo a wani zamani wanda Allah ya cikiri muka samu muna daga cikin su don haka yan uwa shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wato annabi Shuaibu daga nan sai ya juya baya فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين bayan halakar da su sai annabi shu'aib wa tawalla anhum sai juya baya daga barin ta asufa yana mai bakin ciki bi shiddati husni alayhi sabantan ne sun ta kan shi rashi ya kai mutane da ka sunan sun halakar sun bar gidaje shi ne jaro kala ya kawo da ya ku mutane na kan abalaka ko risala tare na iyar muku da aikin abangiji wannan sahatu lakum kuma na yi muku nasiha na yi muku dukkan wata magana mai taushi da ke sa gane abin da nake tare da shi na gaskiya don haka yanzu ko ku ji nasiha rashin jin nasiha ga shi ya kai ku ga halaka fa kaifa asa ala qaumin kafirin to ya zan yi wani baki ciki ai ni ban koda waɗanda mutane bai ko kamata in yi baki ciki akan rasuwar kamar yadda Allah ya ce ya halakar da fir'auna kama bakat alaihim as-sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin Allah shi sama da kasa ba wanda ya gwada damuwa akan halaka Fir'auna saboda hinjirarre ne rasta fajiri ya mutu da tsuntsaye da tekuna da kowa jadi yake saboda sanadiyar fajircin sa yana sa Allah ya kawo kaiwa gulafi Allah ya kawo fari tsuntsaye su bi yiwa Allah ya kawo fari mutane su yiwa Allah ya kawo fitina rashin lahiya mutane su yi kamsuwa don haka ratta fajiri ya mutu kowa salihin mutum da tsani kowa murna yake saboda an samu hutu daga sanadiyar da iya kawo matsaloli shi yasa na annabi shi kaka kaji ka wakin ciki kai fa asa ya zan yi bakin ciki bisa ga mutanen da suke ba su karɓar nasi ala kaumin kafirin ai kai fa ahzunu ala man la yastahiqu an yuhzana alayhi ya zai yi bakin ciki kan mutumin da bai kamata a yi bakin ciki akan rasuwarsa ba saboda mutuwarsa hutawa ne na kasa ai kai fa abun alaƙar bin jahatu a ya sallah ya zai yi shi ciki akan mutane da yi inkarin ka aida Allah suka ce allori ba yawa wa kazzabu rasulahu suka ta manzon shi wa aka wajjahu ya laki ma Banda lokaci na bari ki akan hada kansu daga ba ko ni na ba ma banda da lokaci na kici saboda waɗannan mutanen bari su yi ba ku suna kasar za a samu zama lafiya da gyara wannan shi ne abin da Allah ya bamu labari game da annabi haifu alaihi salatu wa salam ya gwada mana annabawa masu hankali da hawa maganganun da aka musu masu ciwo bai kasu rada sannan ya gwada mana jalau gama tsakanin ƙarya da gaskiya ba su karewa har ranar tashin ƙarya haka annabawa da suka biyu kowane da nashi samu a yi ta ɗauki ba da karshe dama Allah ya wa manzanni alƙawari wala kasara kasani mutunabi ba da alƙur'ani innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalib Allah ya ji wala kada wallahi sabaka kalimatu na li ba'd min al-mursalin kalimar mu ta gaba ta gaba yi mu manzali Allah ya inna musuman zalila hukul mansuruna wallahi su ne wa'ala sa'a sai baka ko yi hada da abin da manzo yanzu da shi kullu ya ya kada kan cikin kushi ya kada kan cikin matsala yace wa inda junda na kuma yan kungiya mu yi Allah da galibuna duk inda suke tare da wallahi su da ni ana cikin malumman gargajiya ka mu hanyar Allah ko kana dan karamin cikin sai ka ga Allah abin da bai yi maka kafin wani lokaci in kana dan kasuwa cikin makallatan yan kasuwa masu tsahe tsahe rike gaskiya da amana da nasiha ga al'umma ka ga abin da Allah bai maka kafin haka in kana ma'aikaci karami a tsakanin manyan ma'aikata kayo dan digirin ka ko ba ke kawai an saba da babakere da annamaze da sauran ko ma ji ne dai kai zaman kai hakuri tsara albashin nan wannan abin da kake gani in kai ya haƙuri wannan abin Allah zai kawo maka mafita lokacin da ya zama don haka jama'a Allah yana yi muna wa'azi da kisa annabawa saboda mu rike gaskiya ita ake kira da ita duniya kuma ita ake ake zanta da ita gobe da gobe kiyama Allah ka ba mu shi sosai gaskiya daga annabawa Allah ta kare mu daga dukkan abin da yake mai aibantawa na'am sai Allah ya ce a gaba وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون Akan jelas kuma Allah pada ujung saya apa yang nasihat kepada anak Adam. Jadi kita mengajar tahu kapan tak boleh menjadi itu mimman kazzaba a aw mutane suka karya ta annabawan da Allah madaukakin sarki ya kashe wa zalika wannan zai zama bin sadari ma'ana a hankali a hankali bil ba'sa wani lokaci a jarrabe su da wahalhalu kananci kananci wanda ra'in a jarrabe su da rashin lafiyoyi ai ta wahala ai ta wahala ce kuma bin ni'imati war rafa'i dan wani lokaci a jarrabe su da wasu ni'imtuwa da yalwa bayan ni'ima ta yawaita ce kuma bin fadashi bihim illa bi uminu sanna azaba ta gare su inda su ba wannan shine Allah yake so ya ba mu nan ka cewa ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala zai jarrabe mutane a aka yi wa'azi ba ya ce zai kawo wahalhalu saboda yi punishment din mutane ba su yi ba wa'azi bai yiwu ba ba a gyara ba sai Allah ya sake dawo musu wasu ni'imomi don su gode wancan an jarrabe su don su ji tsoro su kame daga bari ne razana su girgita gane abin da Allah ya kawo shi kuma ba mai magani ne sai komawa ga Allah sai Allah ya gaba su gyara ba sai ya kawar da shi ya kawo musu nima don me aka yi musu nima don su gyara su yi godiya ga Allah madaukakin gane Allah ya isa musu wadancan matsaloli yadda suke rayuwar zuwa gani zuwa ta yalwa da sauƙin al'amari idan ba su yi haka ba to wannan marra ta uku sai ina fatar an gane dan uwa na Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabi ba mu taba aikowa cikin wani gari ba na daga wani ba annabi illa akasna ahla habin ba sa'i ba ce mun kama mutanen garuruwan nan bil ba sa'i ai aqabnahum bil bughsi wal baqai mun jarrabe su da wahalhalu da talauci wal marad da rashin lahiya wasu su'il da mummunan halayya mutanen makka sun kare ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ce Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini ba. Allah ka jarrabe mutanen makka shekaru bari kamar yadda aka jarrabe mutane annabi da shekaru bari guda bakwai wallahi sai da suka kai inda jini aka yanka bisa ga bisa dashi aka afkuwa ga dabbobi masu dashi wanda yanzu gaba su kiyaye dabbobi wasu suna da gashi mai yawa sai a karkaru gashi na abu a yanka wani lamba ko kuma a kan su kamfanin razumi shi ne ya fito sai a tara gashi nan sai ya cike sai a je a yi kawai shi bisa ta abin kawai ma'ana a banta ciwon nan gashi da jinin nan sai ya zama wani abu saboda wahala ta yi yawa in an yanke rakunan su kare ba a ba sai a sai a dan ka yankan abin da karkaro gashi ana sa mai jini sai a bar da shi sai a dora zama a daji. saboda wahala sai da suka ce ma annabi kawa Allah ka halaka jaja ka halaka ubande ka sa yaya cikin talauci ka mai shi su mara kawa Allah da zumunci ka roka muna Allah ya kura ne muna wannan fada ba sun ce babu ransu da shi ba ba sun ce ba na kwarai na ba sai suka kogo suna roƙon don Allah ya roka musu Allah ya kura ne fada bala'i to wannan shi ne aka wa kowane irin gari kowane karni kowane zamani ba taba aikuwa ba Allah shi ba ya rike su sanance sanance wanda ra'ayi da cututtuka rashin lafiyoyi da a yi magani sai an gaji ba a warkewa la'allahun yadarrahuna domin su kaskantar da kansu da Allah su gane babu abin da ke musu mai taka musulmi in ba koma ma Allah ba su kiya ba su ɗaukar wani abu na na ɗaukar kai da Allah na ta zamani daina. يكي summa baddalna مكان السيئة الحسنة بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا نعم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ubangiji mana kakin sarki ya ce sun mabartarna makana sai a cikin hasana sai mu musanya wurin da aka jarrabe su da wahalalu ne nan sai mu musanya da kyakkyawar rayuwa ai sun ma abdallahu bil faqari wal maradi al gina wa sihab ba su wadata da lafiya hatta abokai sun yawa kamar irin yadda mutum kwana gulle ya miki kama shi ai ta bashi harawa ai ta bashi dawa ai ta bashi kasari ashe wata ni'ima ba ni'ima ba da istidraji in kana jin daga saba ma Allah kaga Allah dukiya ɗaya ka zuwa ka kai, murna da kana da ta na ne Allah ya ce sanar sadar juhu min haisu la alamu za mu ta lala su kama su inda ba su a tsammani to shi ne Allah ya ce har sai sun yi yawa ai hatta iza kasuru wa namu wa namu sai sun yawa sun karu wa karu sai su dora cewa ai kada ba ana al'adarra wa tsara ai waɗanda musibu da suka same mu a da ai kuwaye mu na gaba can samun na na gaba an samu ni wannan ai abdaratu ni wannan ni ma kai ta wannan abin da kai ba ko ni ba fatalu qur'anan laha suna faɗi akan tasirci wannan ni ma hadi hadatu dari ai wannan al'adar zamani ce wani lokaci a ji daɗi yau yau yau yau abin wata rana a sha kuma wata rana a sha mazaci to kad masta aba'una min zalika min al-masa'ib ai magabatan mu sun samu irin waɗannan abubuwa na musulmi wa min ar-rafa'i kuma ba sun samu shekaru na yarwa wa laysa fi uqubati min Allah wannan ba wata uquba ce daga Allah ba sallafaka ala ala dinina don haka murki addini mu na gargajiya da na shirka ba komai waɗanga musibu ba wai don ba ba wai don wani addini na na da muke mara kyau ba a'a kawai haka al'adar zamanin Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu da ta'ala in suka kai ga irin wannan maganar shi kenan Allah ya ce shi kuma sai ya dauki action daga da su Allah ya ce ba a kasa na tata wa hum la da sai mu kama su kirshi ba ta zo musu inda ba ku tsammani A ba ta kama su lokacin suka tsammani yawa mutuwa ta koma mutumin nan lokacin da ba ya tsammani ko wani sai alkhairi ne mutuwa ta ai akhadnahum bil halaki wal azab muka kama su sai mu kama su da halakarwa da azaba ji asan girshi min haisu la dauna sai inda ba su tsammani wannan azaban ne su ba su tsammani azaban su duka ke so in kana saba ma Allah kake kana da yaba ji tsoro saboda alamu kai ma kai ciwo ragon ka don yayi ba ka yi kai ciwo ka ji ka don su girma ka yanki kai ma in ga ni ma ta yawaita ga sabon mahallin kisa mai guda bakwai da kafai ka shiga sauna yana yi wa ciwon ragon na yanka na hannu azaba za a yi maka za a saka mutu bisa ga mummuna hali bisa ga muggan biyu saboda azaba ka wai ta zama mai girma ta Allah wani Allah ya tattara gare ka sai ta Allah ya jiya yakan zan tsana mutane kan rike mutane su imani saboda a yi su tafi da azaba mai tsanani karanta suratul ra'd wannan bayani yana suratul ra'd Allah ubangiji ya samu fahimta mu gane naga kamar alar makazo ne yayi to to alhamdulillah alladhi bihi nabiyyu musada insha Allah mun ga ka ba Allah ya ba su bi to ibina da wadannan karanci karanci wajen jihar halaye na'am na'am Allah ya ka yau mun fara da sura ta assalamu alaikum na'am Allah ya fara wannan menene hukuncin da ya kuɗi da kuɗi misali yana so ya kaya sai ya zama wani kuɗi ɗari za a eh, in faransu na ba ku saboda kuɗi suna cin kuɗi in ba kala guda ba ne amma in kuɗin Najeriya ne da kuɗin Najeriya canji ba ya hana saka in kuɗin na uwa daji yanzu mutum yana son ka shi hannu ya tura ma naira dubu ɗari a banki kai ko sai ka ba shi dubu tamanin ko ba shi na aka miji ba wannan kai halatta ba ya halatta a irin wannan sana'a amma da canji ne na irin kuɗin abin da dola ko kuɗin saifa su suna cikin nan suna iya samun jari. ta amma haka dai kuɗin Najeriya da kuɗin Najeriya ka ba ni dubu ɗari in ba ka dubu tamanin ba ya halarta ina an yi an bi an samu Allah ya kawo wata jarrabawa cikin wanda kunci kuma an tsara shi ciki kuma ana lutuwar mutane in irin wannan ne a yi hasara da shi ba hanyar yi ba Allah ya tsare ya ce Allah ya a ne mai da ya da ba ta ya yi wani ba asali ma lokaci ya kasance na karatu a Qur'ani sai ya zo wani lokacin Idan mutum wannan abin ɗabi'a ɗai shi aka jarabe shi da yawan mazi, to wannan mazi da zai zo mishi yana da azumi bai taɓa lahiyar azumi. Dama ma duk ba su yi istifaki da karewar azumi da hitan mazi ba. Malikiya ce ta yanke kuci idan mutum ya yi tsanci matar shi ko ya tsure mata ido da kallo na sha'awa ko ya rungume ta ko ya tafe ta ya yi mazi suka fi azumin ya kare ya tafi da wannan kararre ya kai shi sai aka gama a Ramadan sai ya ranka azumi guda amma idan ya ce da ita da mani suka ce ya biya azumi kuma ya yi rankon kafara azumi sittin ko ciyar da miskini sittin ko yanta boya to kaga nan fitar da ba na zaɓi ba to Allah ba zai kama mutum da wanda mai ba don la yukallifu Allahu sai illa wusaha Aliyu la abi talib radiyallahu anhu yake da irin wannan matsala yana yawan samun ita mani sai ya yi ta wanka ya yi ta wanka haɓɓai ya yi abin nan ya ke ce ma abin da kawai dama ke sawa eh abin ba ba ni ta ba hau hau ka hau ne ba garje na wani suna ga abin nan dai abin nan an in kana yawan aikin wadama sai an zuwa kana dutse su fitar da wani ke cikin ya kanta a ba kanta yi Allah kai ara to wani mu dauki kaushi da irin wannan sai har kai bai da yayi hakan a gane suna gare na musamman wajen hausawa ka san mun mutanen birni babu na hausa bare mu ma mun shigo mun sadi <laughs> da haka nan sai da ya haifa miki lazu ya tambaya mai manzo Allah saboda birkin manzo Allah ne kuma ana son abin magana magana abin da ya shafi mani ko mafi kada ya shiga tsakanin sai ya zo ya ji inna ma ya kafi ya ishe shi kawai ya kama ruwa ya wanke lokar amma wanka ba sai ya wani kaga nan irin wannan idan fadilin da yake ba ɗinka ka ne, Allah ya jarabe ka da yawan zaɓe akwai salisul maziyi akwai salisul mani ko ba haka ba akwai salisul bauli akwai salisul ra'idi duka akwai jarrabawa ta da Allah ke jarrabar wani lokaci guda na koliya ya isa ba ka sofi da baka to irin wannan in ya sami shi ko idan mazi ya faruwa da yaran da an aka ne shawa ya kwanta maza kuta ta tashi ba wai don ya zaɓa ba to wannan tashi maza kuta da ya jawo fitowar mazi da haka na in irin wannan ne ba kai kai wata sanadiyya ba sai Allah ya jarabe ka kai kwana ma za ku ta tattaci sai ko zuwa ajima ka dan ka gama ziya ido maka wanke ya haƙƙinka da wanke mazakuta gaba ta amma baya kare azumi ina fatan dan uwa mai tambaya ya kare Allah ya samu ba kaso ni ko in ce na ni kabila eh? ko ban ji abu malam wato ana yana cikin sallah ya zo yana cikin sallah ke ta zai saboda mazi na jasa ne kuma yana kare arwalla kaga in ya zo mai cikin sallah arwalla ta kare arwalla ta kare ta yi wata a cigaba da sallah sannan tuhon nan inda ya taba ga jikin ya zama na jasa sai an wanke mazi na jasa ne amma mani malum masu kai da kawo tsakanin su cewa ba na jasa ba ne kuma magana ta yi inganci rashin zaman shi da jasa Allah ya san cewa ya halitta mutum daga ruwa wa walakantarci amma bai ci min ma gaji sai ba ina fatan an gane don haka magana ta ke ga mani ba na jasa ba Ki ita ce tafi karfi da dindai ina fatan an gane wancan kirgado na an kai don haka nan in ya in kana cikin sallah ya zo sai ka yanke sallah sai in sadisul badi kai in kan baka hukuwa daga bai da ko kayo arwallah kayan gama ya tashi dawa to wannan da kayo arwala ka take sallah to ba ka da matsala ko ya zo kai abin nan amma kai kai bai ya dubara duk yanzu akwai abubuwa na daki na yan dubaru Allah ya kawo sauki da kuma fahimta mata suna samun abin da suke bakin sauki irin wannan mai gudana gare mu kai ma namiji kai ba za ku ta wani azanci da koda ya zo ne ba zai taɓa tuwa in kada sun kaba ba saboda kai ya lalata ma jiki ya kasance baya da